hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da goma sha bakwai wanda ya daidai da talatin da ɗaya ga watan Disamba 1996 idan ba manta ba a jiya muka ainihin wato ƙarasa karatun littafin kiyamu Ramadan na Sheikh Muhammad Nasiruddin albani a inda ƙare karatun wannan littafi ya sa muka fara sharhin wani hadisi wanda muka alƙawuranta wanda muka samu a ciki daga cikin riwayoyin Bukhari da Muslim da sauran malamai da annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce inna shaytana yajri min ibn adama majra dami shaytan yana shiga jikin dan adam yayi yawo a cikin dan adam din duk inda jini yake shiga to shine muka ce wannan hadisi yana tabbatar mana da cewa ashe tabbas ya tabbata cewa da gaske ne babu shakka a ciki ashe aljani na iya shiga jikin mutum ya yawo a jikin shi ko ta hanyar masu ko ta hanyar sihiru ma'ana ko ta hanyar shi aljanin ya shiga da kai shi ko kuma ta hanyar a tunkuɗo shi ta hanyar ainihin asiri duk baki ɗaya waɗannan abubuwa abin da ake so ka sani shine ba za su iya faruwa ba sai da izini da yarda Allah idan Allah ya baiwa ainihin shedanin aljani dama akan ka sai samu ainihin nasara akan ka da izinin Allah dama dai game da tabbatar da cewa aljanu gaskiya ne akwai su babu shakka game da wannan dan ƙur'ani ya tabbatar da haka ya ishe kama ka tabbatar da haka shine ƙur'ani akwai sura sukunda guda a cikin shi wadda take da suna suratul jinni ta yi bayanai ɗai ɗai ɗai dangane da ainihin aljanu sa'annan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a cikin ainihin hadisan shi ingantattu hakan nan kuma shekul islam ahmad ibn abdul halim ibn taymiya a cikin littafin shi majmu'ul fatawal kubra a cikin mujalladi na goma sha tara shafi na goma har zuwa shafi na goma sha uku in ka duba duk baki ɗaya tattauna wannan matsala dangane da cewa ba a samu wani cikin ƙungiyoyin musulmi ya yi musun cewa ainihin akwai aljanu ba sa'an nan kuma babu shakka akan cewa Allah maɗaukakin sarki ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama zuwa gare mu mu mutane kuma zuwa gare su ya ce haka kuma dukkanin ainihin wato mafi yawancin ƙungiyoyin kafirai su ma suna tabbatar da cewa ainihin akwai aljanu kamar yahudawa da kiristoci da sauran ainihin dukkan al'ummar da ke danganta kansu ga annabawa ya ce ma kawai a cikin musulunci aka samu wata ɓatacciyar ƙungiya da jahmiya da mu'tazila su ne kaɗai ainihin aka samu sun yi musu waɗannan ainihin wato A al'amura dangane da aljanu suka ce ƙarya ne babu aljanu to haka a yanzu ma akwai waɗanda ake samu suke ƙaryata cewa akwai aljanu din amma duk waɗannan aƙidoji ne na ɓata baki ɗaya mun fara bayani game da ɗabi'unsu cewa yana cikin ɗabi'un aljanu suna ci suna sha suna auratayya a tsakaninsu kuma suna mutuwa duk mun bayyana ainihin waɗannan a tattakaice sun tabbata a cikin ainihin hadisai ingantattu daga annabi sallallahu alaihi wasallam shi ne sai muka fara tattauna mas'ala a kan shin ko ana iya ganin aljani ko ana iya magana da aljani muka ce dangane da ganin aljani a cikin surar da Allah ya halicce shi ta aljani wannan babu wanda ya isa ya gan shi amma dangane da ganin aljani a halin da ya rikide ya zama mutum ko ya zama wata dabba za a iya ainihin ganin shi ko ka san aljani ne ko ka san ba aljani ba ne kuma sau da yawan wani lokacin za ka ga wata irin halitta wadda kai da kanka ka san wannan halitta ba mutum ba ce kuma ba wannan irin dabba ba ce da ta launi da wannan launi ɗin mun fahimci wannan da kyau ko to saboda haka babu mamaki dan ainihin wato an samu haka ainihin ta faru akwai wata ɗaliba cikin ɗaliban makarantar mu matan aure wani aljani da ya tsane ta har sai da ya ma'ana da ya sarface ta har sai da ya zama yana bayyana mata a siffa ta mutum amma kuma siffa ta mutum jijjikin shi ainihin tun daga kirjin shi har ƙasa da nono yadda ka san kare haka take take ganin shi tun tana jin tsoron shi tace har ta daina jin tsoro za su zauna kuma suna hira ɗaliba ce cikin ɗaliban makarantar mu wallahu ala kulli shay'in qadir tunda ba yayi nufin ya mata wani abu na cutarwa bane sai dai kawai yana dai tare da ita koyaushe haka duk sanda ya so ya bayyana mata ya kan bayyana mata kuma Allah ya sa ta zuciyarta ta dake ba ta tsoron shi mun fahimci wannan da kyau ko to haka al'amura ɗin suke to dangane da magana da aljani fa ko zai yiwu a iya magana da aljani muka ce eh zai yiwu a iya magana da aljani ta ɗayan hanyoyi kamar haka ko dai aljani yana jikin mutum a yi magana da shi sai ya rinka magana ta ainihin wato harshen wannan mara lafiya wanda ya buge shi ko kuma wanda aka halarto da shi ta hanyar karatun alkur'ani sa'an nan hanya ta biyu kuma za a iya magana da aljani a lokacin da aljani ya rikide ya zama wata dabba za a iya magana da shi kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin in ka ga maciji a gidanka kar kai saurin kashe shi sai ka tsaya ka gargade shi hakan ka sake mishi gani na biyu ka tsaya ka gargaɗe shi in ka sake mishi na uku shi kenan to kuma anan sai ka ainihin kashe shi a lokacin da ka gargaɗe shi in aljani ne yana jin abin da ka faɗi zai tafiya baka wuri saboda kana bayyana mishi cewa kana firgita mu fa kar mu sake ganin ka anan gani na biyu haka gani na uku za san zaka kashe shi in aljani ne yana jin ka sai tafiya baka wuri kaga ashe ana magana da shi kenan in ko ya zan ba aljani bane miciji ne na hakika dabba baya jin abin da kake cewa kamar tinkiya ce kace karki sake zuwa ki zuba min da ruwa ba ta san abin da kake cewa sai ka kama shi sai ka kashe shi Allah zai dora ka akan shi insha Allah ta'ala duk sa'an da ka zo zaka kashe shi kuma ka ambaci sunan Allah tsaka zaka kashe ko wata dabba da shari'ar musulunci ta umarce ka da ka kashe sai ka ainihin ambaci sunan Allah sa'an nan hanya ta gaba da akan yi magana da aljani ita ce hanyar da aljani din zai tsaya a surar shi ta aljani yana iska baka ganin shi amma kana magana da shi wannan ya faru ga wani ɗaya daga cikin tabi'ai na sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama mai suna al-imamul a'amash a'amash yace yana zaune sai kaɗai ya ji wani aljani yana magana da shi Yace ce sai faƙultu lahu sai na ce da shi ma a ta'ami ilaikum ku aljanu wani irin abinci kuka fi so kala sai a'amash ya ce sai aljanin ya ce al'urzu mun fi son shinkafa kala sai a wannan ainihin al'imamul a ya ce fa'atainahum bihi sai muka ainihin kawowa wannan aljani ita shinkafa ɗin Faja altu aran lukumata turfa wala ara ahadan sai in ga an janya loma haka amma ba ni ganin wanda yake ɗaukar loma ina ganin dai ana ɗauke loma amma ba ni ganin wanda ke ɗauka faƙultu da na ga aljanin nan ya gama cinye wannan shinkafa da na zuba mishi sai na ce da shi fikum min hadhihi al-ahwa'i latifina kuma aljanu kuna da irin waɗannan ƙungiyoyi waɗanda suke a cikinmu ƙungiya kaza ƙungiya kaza ɗariƙa kaza mazhaba kaza addini kaza kala na'am sai ce i e, mu ma muna da irin wannan kasabce kasabce fa qultu sai na ce man rafidatu fikum ina matsayin yan shi'a a cikin ku qalu sai waɗannan aljanu suka ce sharruna sune mafi sharri daga cikin mu bi shahadatil jinni wannan ainihin kissa tana nan cikin tafsirin ibn kasirin duk wanda ke da tafsirin ibn kasirin mai mujalladi bakwai ya je duba tafsirin ibn kasirin mujalladi na bakwai a ƙarƙashin tafsirin suratul jinni ƙarƙashin tafsirin suratul jinni in mai mujalladi hudu kake da shi ka je ka duba mujalladi na hudu na ƙarshe kenan ƙarƙashin tafsirin suratul jinni inda Allah madaukakin sarki ke ba mu labarin abin da aljanu suke cewa suka ce kunna fara qidada mu ma aljanu din tsariku ne daban-daban Ƙungiyoyi ne mabambanta to a ƙarƙashin wannan ne ibnu kasirin ya kawo wannan shine shi ibnu kasirin ƙarshe da ya kawo sai ya ce aradtu hadha al-isnada ala shaykhina al-hafiz abi al-hajjaj al-mizzi ya ce da na jawo wannan isnadi sai na kawo shi wurin babban malaminmu al-imam al-mizzi wanda yake da littafin Alkamalu kamalu fir rijal sai ya ce haza isnadun sahihun ilal al-a'mash ya ce wannan isnadi ne mai inganci zuwa ga shi a'mash din sun maƙala sannan sai kuma ibnu kafirin ya ci gaba da kawo matsaloli irin waɗannan na yadda aka aka magana da aljanu a halin ainihin wato suna cikin surarsu ta aljanu amma ba tare da an gansu ba mun fahimci wannan ko ka ji ana ta kiranka haka baka ganin wanda yake kiranka aljanu ne ke kiranka mun fahimci wannan sa'an nan abin da ke ƙara tabbata mana haka in mara lafiya aka kawo shurin annabi sallallahu alaihi wasallam aljani yana manzo Allah yana magana da wannan aljani yana bugun bayan wannan mara lafiya hannun shi yake dunkulewa haka yana muka mishi dundu yana cewa ukhruj aduwallahi aduwallahi aduwallahi ana rasulullahi kai makiyin Allah ka fita ni ne manzon Allah wannan magana da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake da waye da aljanin yake yi to shi yasa ana magana da aljani wannan ilimin ka ya kai ko ilimin ka bai kai ba sai ka ji abin da babban malami Sheikhul Islam Ahmad ibn Abdul Halim ibn Taymiya yake faɗi game da ainihin magana da aljanu gashi cikin wannan littafi Majmu'ul Fatawa al-Kubra mujalladi na 24 ne wannan wannan littafi yana da mujalladi 37 ne gashi a cikin shafi na ɗari biyu da tamanin da biyu ya ce wa amma kaunuhu lam ya tabayyan lahu kaifiyatul jinni wani ne ya yi tambaya cewa akwai wani yana musu game da yadda aljanu suke da yadda ake magana da su irin dai waɗannan naku na yanzu shi ma a zamanin ibnu taimiya aka samu wani wai shi ma yana musu shi ne shi aka yi wa ibnu taimiya tambaya to da ibnu taimiya ya zo ba da ansa sai ya ce kasancewar wannan da yake musu wai bai san yadda al'amuran aljanu suke ba wa maqalatuhum kuma bai san yaya ake magana da aljani ba ko kuma yaya za a yi ai magana da aljani bi adami ilmihi saboda ilimin shi bai kai gurin ba karatun shi bai kai gurin ba lam yunkar wujuduhum ya ce bai dace a yi inkarin kasancewar akwai aljanu ba Don shi bai san yadda al'amarinsu yake ba bai san yadda ake magana da su ba bai san hujja akan haka ba ilimin shi ne bai kai ba ba ai wannan bai kamata ya sa ya musu haka ba sai ce iz domin kuwa wujuduhum sabitun bi turqin kafira. aljanu dai hanyoyi da dama sun tabbatar da cewa akwai su ghairi dilalatil kitabi was sunna ko da ba a kawo dalilan qur'ani da sunna ba ma dalilai da yawa na hankali da sauran al'amura sun tabbatar da cewa akwai aljanu fa inna minan nasi man ra'ahum domin daga cikin mutane akwai waɗanda suka taɓa ganin aljanu shine kamar yadda na faɗi so gansa a wata sura haka ba sura su ba wa marra'a man ra'a daga cikin mutane kuma akwai wanda ya taba ganin wanda ya taba ganin aljani wa sabata zalika indahu bil khabari wal yaqin ce kuma tabbataccen abu ne a wurin waɗanda suka ga aljani ɗin da yaƙini. tabbas cewa ainihin wannan da suka gani aljani ne ko kuma sun san wane wane din nan kuma ya ainihin taba ganin aljani da wata sura shi wa minan nasi man kallamahum daga cikin mutane kuma akwai wanda ya taba magana da aljanu wa kallamuhu kuma aljanu suka yi magana da shi akwai waɗannan a cikin mutane wa minan nasi man ya'muruhum daga cikin mutane akwai waɗanda suke umarnin aljani yi kaza wa yanhahum kuma akwai wanda yake hana aljani kaza wa yatasarrafu fihim kuma yana sarrafa aljani gwargwadon yadda Allah ya hore mishi duk wannan baki ɗaya akwai waɗannan a cikin mutanen Sheikhul Islami Ahmad ibn Abdul Halim ibn Taymiya Allah ya hore mishi waɗannan abubuwa shi ma sai malam ibn Taymiya ce wa hadha yakunu li salihina wa ghairi salihina wannan akan samu mutanen kirki su sarrafa aljanu su yi magana da su akan samu mutanen banza ma su sarrafa aljanu su yi magana da su don haka tana iya faruwa ma'ana ko malamai na sunna ko kuma bokaye yan bori ɗayan waɗannan yana tabbata mun fahimci wannan ko ko dai ya zama malami ne na sunna ko kuma ya zama boka ne ko ɗan bori to duk akan samu ainihin haka ta kan faru ibnu taymiya yace walau zakartu ma jarali wa li ashabi ma'ahum la tala al khitab yace da a ce zan gaya maka irin gudanarwar hudda da muka yi da aljanu zan tuttuka da muka rinka yi da su da ni da almajirai na da abokaina yace da wannan labari da nake baka da yayi tsawo yace wa kadhalika ma jara li ghairina haka da zan baka labarin irin abubuwan da ainihin suka gudana ga wani waɗanda ma ba ni ba ba kuma sauran almajirai da sauran jama'a ba ma'ana amma dai nan a takaice an takaita maka ne dan ka fahimci kawai abin da ake nufi da wannan amsa to shine ibnu taymiya di ya ci gaba da bayani gashi cikin wannan littafi nashi majmu'ul fatawa al-kubra na shaykhul islam ahmad ibnu abdul halim ibnu taymiya mun fahimci wannan da kyau ko to shi yasa babu shakka dangane da waɗannan al'amura na aljanu wanda ya sani ya sani wanda bai sani ba sai ya kokarin ya sani haka al'amarin ilimi yake to sa'an nan dangane da makasudin da yasa muke wannan sharhi shine kalmar da annabi ya ce inna shaytana yajni yajri min ibn adama majrad dam shaytan na gudana yana yawo a jikin dan adam duk inda jini ke shiga wannan hadisi na tabbatar mana da cewa ashe aljani na shiga jikin mutum sa'an nan a cikin alkur'ani Allah ya ce allazina akuluna riba la na illa kama yaqumu ya yatakhabbathu shaytanu min almasi Allah maɗaukacin sarki ya ce waɗanda suke cin riba ranar gobe alkiyama ba za su iya miƙewa daga cikin kaburbukansu ba sai dai kamar yadda ainihin wanda shaidan ya make shi yake miƙewa ya miƙe ya faɗi ya miƙe ya faɗi kamar wanda yake cikin ainihin maye in ka je ka duba tafsirai a ƙarƙashin wannan aya za ga abin da manyan malamai suka ce amma bari ka ji a takaicen takaita al-Imam al-Qurtubi abin da yace al-Imam al-Qurtubi yace fi hadhihi al-aya dalilun ala fasadi inkari man ankara sara min al jinn yace wannan aya dalili ne akan waɗanda suke musun cewa ainihin aljanu sukan make mutum ya ce to wannan musu su ɓataccen ra'ayi ne kuma ɓatacciyar fahimta ce wa za'ama annahu min fi'il tabai wasu sai ce ai tabi'a ce kawai wai rashin lafiya ce kawai ta faru tare da cewa ana so ka fahimta farfadiya ce ko ciwo na hauka ko tabuwar hankali yana faruwa ta hanyar aljanu yakan faru kuma ta hanyar tabi'a to sai wasu suka ce duk inda kaga cututtuka irin wannan al'amari ne wanda ya shafi tabi'a kawai babu sa hannun aljanu a ciki sai ainihin al-Imam al-Qurtubi yace a'a wannan ayan na tabbatar mana da cewa ashe aljanu suna make mutum ashe wani haukan ta hanyar aljanu ne haka wata farfadiyar haka ainihin wato wani tafuwar hankalin ko makamantan haka wa anna shaytana la yasluku fil insani wa la yakunu minhu massun eh, al-imam al-qurtubi yace masu cewa wai ba yadda za a yi shaidan ya shiga jikin mutum wai kuma ba yadda za a yi shaidan ya ainihin taɓi mutum ya ainihin wato saka mishi wata larura yace wannan aya duk tana bangaje wannan magana ta su wannan a takaitar takaita abin da al-Imam al-Qurtubi ya faɗi kenan duk wanda yake da tafsirin Qurtubi a cikin ainihin wato aya ta ɗari biyu da da saba'in biyar sai je duba a cikin suratul Baqara tafsirin هكا تفسير ibnu كثير هكا تفسير الإمام ابن جرير haka nan tafsirin Al'imam مفي السنة الإمام البغوي duk baki ɗaya sun tabbatar da cewa wannan ya nuna ashe aljanu sukan make mutum mun fahimci wannan da kyau ko to daga ƙarshe sai mu sake ɗakko maganar shekul islam ahmad ibn abdul halim ibn taymiya bari mu ji abin da ya faɗi a cikin wannan littafi majmu'ul fatawa kubra a cikin mujalladi na ashirin da hudu din nan shafi na ɗari biyu da da saba'in shida. ga abin da ibnu ya ce sai kowa ya karkaɗa kunnen shi ya ji kaga cewa to ina aka baro mutane wannan littafi ibnu taimiya ya rubuta ainihin waɗannan littafai aka tattara su shine aka tattara wannan mujalladi talatin da bakwai. to ina aka bar mutanenmu? tun duniya na kwance wannan littafi yana naira dubu biyu mutane ba su siya ba har ya gari yanzu ya zama naira dubu hamsin da shida mun fahimci wannan da kyau ko Allah ya kiyaye shi yasa in ana son a san aqida ta ahlus sunna dole ne sai an yi karatu kuma sai an mallaki littattafan da ya kamata a mallaka amma ɗan littattafan ka ga sunan kamar fasto ba su wuce aqida ya su ba fasto eh fasto littafin shi daya biyu shikenan bible bible kwa dai shikenan tambaya ce aka yi wa ibnu taymiya game da waɗannan matsaloli cewa shin shari'ar musulunci tana musanta abubuwan da shaidanin aljanu suke yi na shafar mutum ko su shiga jikin shi su rinka buge shi shin kuma wannan hanya na da wata hanya wadda za a magance ta ta hanya a ainihin surkulle ko kuwa ta hanya ta karatun alkur'ani ko makamantan haka to shine sai ibnu taymiya ya bada ansa ya ce alhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah kamar yadda muka faɗi a jiya babu mamaki muna cikin waɗannan bayanai fa wani ya iya faɗuwa, ko kuma wata mata tana can nesa daga tana jin lasifika ta kife daga gida ba mamaki wallahu ala kulli shay'in qadir alhamdulillah mun kware game da sanin halayen aljanu aljanin aka zauna ana hirar shi in yana jikin wani sai ya fushi yanzu nan sai ya maki shi sanda za mu fara muhadarat a nan Kongo ai mun faɗa ana cikin muhadarat wata ran sai suka make wani suka make wata to haka ɗabi'a aljani take in aka zo wai su ba sa son tonan asiri ko ai kowa ma bai son tonan asiri to wai da an fara shi kenan sai su ce wai ana ta tona asirin su ne shine su kuma sai su fushi sai su make mutum to shi yasa zaka ga kasar ɗin da muke hirar da aljanu ana sawa sai ka ga wani yana son san karewa ta alamatin tadullu ala anna <laughs> anna lahu jinniyun yace alhamdulillah ibnu taymiya yace godiya ta tabbata ga Allah wujudul jinni sabitun bi kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wa wa sallama yace aljanu dai littafin Allah ya tabbata mana da cewa akwai su sunnar manzon Allah ma ta tabbata mana da cewa akwai aljani dan haka babu musu game da haka sa'annan ibnu taymiya yace wattifaqi salafil umma wa a'immatiha kuma magabatan wannan al'umma tun daga kan annabi da sahabbai da tabi'ai sun tabbatar da haka wa a ha haka kuma manyan limaman musulunci sun tabbatar da cewa akwai aljanu kamar su al-imamu Abu Hanifa al-imamu Malik al-imamu Shafi'i al-imamu Ahmad Abdullahi bin Mubarak Layth bin Sa'adin al-imamu al-Auza'i da manyan malamai duk sun tabbatar da cewa lallai akwai aljanu sai ibn taymiya yake wa kadhalika dukhulul jinni fi badnil insani sabitun ittifaqi ahli a'immati ahli sunna wal jama'a haka nan kuma aljani ya shiga jikin mutum wannan tabbataccen abu ne a tsakanin limamai na ahli sunna da sauran jama'ar musulmi ma'ana aqidar ahli sunna baki ɗaya ta haɗu akan cewa aljanu suna ainihin iya shiga jikin mutum ba a samu wani ahalin sunna da ya fanɗare a cikin haka ba to duk wanda aka samu ya fanɗare sai a ce ko dai son zuciya ya kai shi ga haka ko kuma ƙin Allah ko kuma jahilci قال الله تعالى ابن تيمية يتي الله مدوككين سركي يتي الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس masu cin riba ba sa miƙewa ranar alkiyama sai dai kamar wanda ainihin shaidan yake ainihin buge shi saboda ainihin shafa shi da yayi to abin da ba su fahimta ba shi ne. wai masu ɗin nan aka ce min almasu wai sai ce wai shafa ce ta haka ai gashi ya ce ta bugewa bugewa ɗin tana faruwa ne bayan aljani ya shiga jikin mutum masu kuma ba lallai ya ɗauki ma'ana a kan shafa ba da masu da lamsu waɗannan kalmomi ne waɗanda yake suna ɗaukar shiga kamar inda Allah maɗaukakin sarki ke cewa aula masu mun nisa'a ba shafar mata ba jima'i ake nufi da lamsu ana to jima'i ba shine ɗaukan wani abu a saka a cikin wani abu ba mun fahimci wannan saboda haka abin da Allah maɗaukakin sarki ke nuna mana in shaiɗani ya shiga jikin mutum sai ya buge shi kenan to yadda ka ga ya faɗi ya tashi din nan to masu cin riba haka za su miƙe a ranar gobe alkiyama ibnu taymiya yace wa fi sahihi an nabi sallallahu alaihi wa sallama ya zo a cikin ingantaccen hadisi daga annabi sallallahu alaihi wa sallama cikin bukhari kenan anna shaytana yajri min ibni adama majrad dami kaga shi ma ibnu taymiya ya kafa hujja da hadisin da muke wa sharhi cewa shaydan yana shiga jikin dan adam duk inda jini yake shiga وقال عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل يتي الإمام عبد الله تن الإمام أحمد تن حنبلي إمام أحمد بن حنبلي yana da ɗa suna Abdullahi shine babban ɗan gidan haka zaka ji ana mai alkunya ana cewa baban Abdullahi to shi ɗan gidan Imam Ahmad ibn Hanbali qultu yace qultu li abi yace na cewa babana al-Imam Ahmad ibn Hanbali inna awaman yaquluna wasu mutane suna cewa innal ya la ya fi badin masro wai aljani baya shiga jikin mara lafiyan da ya buge wasu mutane sun ce ba zai yiwu haka ba faƙala sai al'imamu ahmad ya ce ya bunayya ya kai ɗana ya kizibu na waɗannan mutane ƙarya suke sai ce haza ya takallamu ala lisanihi ya ce ga aljani kana ji yana magana a bisa ainihin harshen mara lafiya in ana mishi ana yi mara lafiya karatu ga shi kana ji kuma za su ce ma'ana baya shiga ma'ana ashe akwai abubuwan da yake ko da kafin a kawo nassi na qur'ani ko hadisi kana karyata su zaka ji kunya kana karyata waɗannan al'amura aljani yana make matarka ko ɗanka ka tabbatar da ɗan nan naka ko ka baya jin larabci sai ka ji kuma wata murya daban tana ta larabci ko tana yaren indiya ko wani yare daban to yaya aka yi to shi yasa akwai abubuwan da yake in kai musun su sai girman ka yi saboda gaskiya za ta bayyana mun fahimci wannan da kyau ko sai ibnu taymiya ya ce wa hadha allazi qalahu amrun mashhurun wannan magana da alimamu Ahmad ya faɗi al'amari ne shahararre fa innahu yusri'ur rajula yace domin su da dama aljani yakan make mutum fa yatakallamu bi lisanin la yu'rafu ma'anahu sai a ji mutum yana magana da wani harshe wanda ba a san irin harshen ba ba a gane ma'ana abin da yake cewa wa yadribu ala badnihi darban wa yudrabu ala badnihi darban aziman law duriba bihi jamalun la asara bihi asaran azima yace kuma a kama mutum ana dukan shi a lokacin da aljanin ya halarto dukan da yake da a ce dutse za a zo ane wannan ainihin duka da sai kaga alamar duka ta fito amma kuma sai kaga ba abin da ya faru ga wannan mara lafiya kuma sai ya ce bai ji dukan ba ko kwaya daya dukan yana karewa ne a jikin aljanin don lokacin da aljanin ya halarto a lokacin duk baki ɗaya zai biya kewaye jikin mara lafiyan dan haka duk inda ka murɗa ko ka da kato aljanin dukan a jikin shi yake ƙarewa ko da a zahiri dukan ga mara lafiyan yake sai ya ce wal masru'u ma hadha la yahissu bi darbi a wannan duka da ake wa mara lafiyan shi mara lafiyan baya ji wala bil kalamin alladhi yaquluhu kuma bai san ma maganganun da harshen shi yake faɗi ba yanzu ba haka ba jama'a mace ce aka zo ne mata karatu sai aljana ta zo tana tona asirin ta cewa wannan mace mazinaciya ce tana fita tana zina wuri kaza wuri kaza wuri kaza duk baki ɗaya aljanna nan ta so ne asirin ta sai da matar ta farfado tukuna aka ce tsakanin ki da Allah kin ji kin ji kin ji ga kafet yaya sai ce murtisi aka ce ki yi jawabi yaya aka haka ne ko ƙarya ne ta ce haka ne amma ta tuba shin mutum zai buɗe baki ya ce ainihin yayi kaza yayi kaza ya tona kan shi asiri ya faɗi wuri kaza kuma ya faɗi sunan mai yi din mata aure kuma ga mijinta a zaune Jama wa kad yajurru al-masru'a yace har ma wani lokacin ainihin sai kaga aljannin nan yana jan wannan mara lafiya wa ghayr al-masru' da wa ma wanda ba mara lafiyan ba kai ma da ka zo rike mara lafiyan sai ga aljannin yana ta jijjiga ku gaba daya wa yajurru al-busata alladhi yajlisu alayhi wa yuhawwilu alatin duk tabarmar da ainihin kuke zaune a kai duk baki ɗaya wannan aljani ya sa duk a hargitsa wannan tsari a birkita kayan da ke wurin wayan kulu min makanin ila makanin ka gama da lafiyan yana tsalle daga wannan wuri yana koma wannan wuri wa yajri ghairu zalika min al-umuri man shahadaha afadathu ilman daruriyan yace al'amura ma dai ta gudana wanda yake wanda di ya taba gani to shi ya samu ilimi na hakika ya tabbatar wannan abu gaskiya ne بأن الناطق على لسان الإنسي والمحرك لهذه الأجسام جنس آخر غير الإنسان yace mutumin da ya ga haka zai tabbatar da cewa wanda yake maganan nan a harshen wannan mutumi da wanda yake kai da komo wannan to wani jinsi ne daban ba wannan mutumi bane wani jinsi ne daban mun fahimci wannan ko sai ibnu taymiya yace وليس في أئمة المسلمين من ينكر دخول الجني في بدن المصروع وغيره yace duk baki ɗayan limaman musulmi ba a taɓa samun wanda yake musun cewa aljani na iya shiga jikin mutum mara lafiya ba ko kuma ma wanda yake ba mara lafiyan ba ba a taɓa samun wani ya musun haka ba sai ce wa man ankara zalika wanda kuwa ya musun cewa wai aljani ba zai iya shiga jikin mutum ba wadda a anna shar'a yakzibu zalika ya cewa wai shari'ar musulunci tana karyata cewa aljani zai iya shiga jikin mutum faqad kazaba ala shar'i ce wannan mutum tabbas yayi wa shari'ar musulunci karya domin walaysa a adillati shar'iyya ma yanfi zalika domin duk a cikin dalilan shari'ar musulunci qur'ani hadisi ijma'i da kiyasi da sauransu ba abin da yake karyata cewa aljani zai iya shiga jikin mutum a takaicen takaitawa kenan sannan ibnu taymiya ya zo ya fara tattaunawa game da wace hanya ce shari'ar musulunci ta kawo ta ainihin wato za a yi maganin wannan larura sa'annan kuma wace hanya ce bokaye da yan tsubbu da sauransu suke bi bi ya ya nuna abin da yake daidai da kuma abin da yake ba daidai ba mun fahimci wannan da kyau ko to wannan kenan in ka ji wannan kuma sai mu ce maka to tunda ya tabbata babu shakka akan haka a cikin hadisai da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yakan yi ainihin wato karatu ga marasa lafiya wanda al-Imam Ahmad da sauran malamai suka ruwaito Abu Dawud da su annabi sallallahu alaihi wa sallama yakan yi wa marasa lafiya karatu in ya zo kamar yadda na faɗi yakan ce ka fita ya kai makiyin Allah shin fita za ta yi ba fita ba za ta yi ba sai bayan an shiga da bai shiga ba ai da ba za a ce fita ba mun fahimci wannan da kyau ko to shi babu shakka akan wannan al'amari wallahi innahu la haqqun misla ma annakum tantiqun yadda ka san ka buɗe baki kake magana muryar kaɗin nan ce ko to haka muka tabbatar da wannan abin 100 bisa 100 Allah ya shiryar da mu to wai menene ma yasa aljani yake shiga jikin mutum ne wanda dalili ne yake sabbaba aljani ya shiga jikin mutum ibnu taymiya alqalamin shi bai bushe ba a cikin dai har wayo wannan littafi a cikin mujalladi na goma sha tara na wannan majmu'ul fatawal kubra a shafi na talatin da tara zuwa arba'in ya ce wa sar'uhum lil insi qad yakunu an shahwatin ya ce daga cikin dalilan da ya sa aljanu sukan make mutane yakan zama saboda sha'awa kawai ya ga ya mace kyakkyawa ya sha'awarta yana da buƙatar ta ko ya ga saurayi kyakkyawa ko ta ga saurayi kyakkyawa tana sha'awar shi kenan sai ta ainihin shige shi ko kuma ya shige ta dalili na farko kenan sha'awa wa hawan wani lokacin kuma son zuciya ce kawai yadda ka san yaro in ya gamu da yaro dan uwan shi ya ga yafi karfin shi ka san yakan ci zalin shi haka siddan ya make shi to kawai aljani ya ga ka kawai ya san zuciya sai ya make kai shiga ka saboda kadai son zuciya wa ishqin wani kuma aljanin yakan shiga ne saboda bege yana ainihin son wannan mutum so irin na ɗabi'a ba wai sai so na mace da namiji a'a aljani ne namiji kuma ya ga ainihin namiji mutum sai ga yana son shi ko aljana ce ta ga ainihin ah, mace mutum sai ta ga tana son ta kuma tana biganta ba ta son rabuwa da ita shikenan sai ga ta shige ta kama yattafiqu lil insi ma al insi ibnu taymiya yace kamar yadda yake haka yakan faru tsakanin mutum da mutum ma ko mutum da mutum wani saboda sha'awa ko son zuciya ko kuma saboda bege wani yakan zalunci wani saboda haka Allah ya shiryar da mu shekul islam ibn taimiya ya ce wa kad tana kahul insu wal jinnu yace a mutane da aljanu sukan yi aure aure tsakanin mutum da aljana ko aljani da mace yakan faru yace wa yuladu bainahuma waladun kuma a samu ɗa a tsakanin su ma to in ɗan uwan shi aljana ce uban shi mutum ya zama mutum kenan ko idan kuma uwar shi mutum ce uban aljani ya zama aljani kenan an taɓa samun irin shi haka gashi nan uban aljani ne uwar kuma mutum ce sai zama yaro ɗan ƙarami gashi nan kai kana ganin shi kasan wannan akwai jini da jikin shi wanda ba na mutane ba ne yaro ne ɗan ƙarami kamar shekara biyar amma kwakwalwar shi ga ta nan wata iri kama abubuwa malam ya fi kwamfuta kasan wannan half caste ne rabi aljani ɗabi'a eh, mutum sai ya ce wa firin kasirun ma'arufun ibnu taymiya yace wannan abu yana da yawa sananne ne ma haka tana faruwa to aure tsakanin mutum da aljani ya kasu kashe biyu akwai aure na tilas shine aljana ta ga saurayi tana son shi shine sai ta aure shi to sai ta hana shi aure kuma ko da yayi auren sai za ta iya hallaka wannan mata ko kuma ta rinka saka mata cututtuka ko makamantan haka tana kishi kenan an auren mata miji tunda ta aure shi aure na dole kenan to wannan za ta rinka bayyana gare shi ne a halin bacci a lokacin mafarki kenan sai ga yana jima'i da ita kuma zai fitar da mani zai ji daɗi duk abin da yake so to wannan ta aure akan halin dole ne ko kuma aljani ainihin wato namiji ya auri mace haka ya hana ta aure ya rinka zuwar mata a bacci na makamantan haka ko da wani ɗa namiji ya aure ta ba za ta yarda ya sadu da ita ba ko kuma in ya sadu da ita din sai ainihin ya rinka jin zafi a farjin eh, a farjin shi kuma ya rinka jin zafi a azzakarin shi ko kuma azzakarin shi ta mutu ko wata larura makamanciyar haka to wannan aure na dole kenan akwai kuma aure wanda yake na soyayya ne aljana ta ganka saurayi mai kyau kyakkyawa sima tana son ka shikenan sai ta rikide maka sai ta zame maka budurwa kyakkyawa shikenan ka ganta a nemi aure a daidaita komai da komai ka san aljana ce ta san kai kuma mutum ne ta ɗauke ka ta kai ka gidansu ka gansu duk ga sunan da siffa ta mutane a daidaita a ɗaura aure tsaf hakan ya haka shine abin da ibnu taymiya yake magana anan wanda har za a samu haihuwa din ko kuma aljani ya ga wata haka yana santa shi ma a yi irin kamar yadda na faɗi wancan to shine sai ibnu taymiya ya ce wa qad dhakara ulama'u zalika yace malamai sun ambaci haka an ka karanta littafin laqatul murjan na al-imam suyuti ko ka karanta littafin akamul murjan na al-imam ash-sheikh abdullahi shubli duk zaka ga waɗannan suka ce Matsaloli aka rinka kawa wallahi in baka yi karatu ba sai ka gama wauta tukuna kasar ya dauka ka zo kai nadama bayan shekaru aru aru in ba haka sai da suka kawo wai ya halatta ma abu aljani sallah aka ce yi in ya rikida ya zama mutum ya zo zai wuce ya dama shi ma ibadar wajibi ce a kan shi in ya wuce ya cancanta ya iya kira'a ya iya kaza ya wuce mai bi musalla me ba Allah ya ce wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun a to shi kenan to ne ce malamai sun yi magana game da aure na aljani ko aljana wata kallamu alaihi kuma sun yi maganganu masu dama akai wa kariha aksarul ulama'i munaka hatal jinni amma mafi yawancin malamai suka ce auren aljana ko aljani ya auri mace to wannan ainihin makaruhi ne mafi yawancin malamai sun karhanta haka mun fahimci wannan ma'ana ka sani ɗin aljana ce a ƙulla aure aure za a zauna ka san cewa aljana ce to mafi yawancin malamai suka ce makaruhi ne wasu suka ce saboda tunanin kada jinsi na ɗan adam ya gurɓace ko kuma ya nemi ƙarewa saboda sun fi ni yawa to in aka saki wannan ya zama abu a buɗe sai ya zama kuma suna ta aure yan mata ko kuma ana ta auren su har a zo jinsin ɗan adam halittar ɗan adam ta zo ta samu canji a zo a samu mutane sun zama kamar yadda ake samun alfadari kenan shi ba jaki ba shi ba doki ba to shi wannan ya zama shi ba mutum ba shi ba aljani ba kharajna min ad-dunya wa nahnu min ahliha falasna min al-amwati fiha lal ahya <laughs> wai dan kurkuku ne yana zaune kurkuku wahalar duniya ce mishi yawa sai gan direba ya shigo ya ce o'o oh, oh, mu mun fita daga duniya kuma muna cikin duniyar amma mun fita daga duniya mu ba mu kai lahira ba mu kuma mun baro duniya to ya ce wa ya yakunu wa huwa kasirun awul Aksar, an an ya ce so da dama kuma wani cutarwa ko shiga jikin mutum da aljani yake yi yakan faru ne ta hanyar ainihin kiyayya kawai ya ganka ne kawai baya kaunarka kenan sai shiga jikin kai ta wahalar da kai wa mujazatin wani lokacin kuma ramuwa ne aljanin zai yi misla an yi uziyahun ba'adul insi kamar a samu wani mutum ya cutar da shi aljani din aw yadhunnu annahum ah, yata'ammadu azahum imma bi bawlin ala ba'dihim ko kuma aljanin ya tsammaci cewa kana son ka cutar da shi ne sai ka tsuguna za ka yi mishi fitsari kai baka san aljani din bane sai ka ainihin yi fitsari a wurin sai zama wannan fitsari sai ya tarsa su a jikin shi za ku ji wani kasa na wata aljana da muka yi magana da ita sunanta Hadiza ta ce sun rike wa wannan mata mara ne shekara talatin ba ta yin fitsari matar shekara talatin kuma sai su rinka danno mata wani irin farin ruwa yana fita daga farjinta haka ta ce kullum akalla kamar kwanan sha guda zai fita kamar nono haka kuma jini kuma ga ta tsohuwa kai ka san wannan jini ba daga jikinta yake ba wani mutum ne za a iya janye jini kamar kwanan sha guda daga jikin shi ya zauna lafiya daga wani wuri suke danno shi ƙarshe sai suka zo suka gaya mana sirrin da yasa suke mata haka suka ce suna son su hana ta ibada ne jini na zuba daga farjinta ba shikenan bai wuce za ta yi ibada mun fahimci wannan da kyau shekara talatin sun rike mararta za ku ji ta ce in ta sha ruwa ta sha ruwa tulu guda ba za ta yi fitsari ba jama'a mun fahimci wannan da kyau to shine ibnu taymiya yace wani lokacin aljanun za su tsammaci mutum zai cutar da su ne shine ya je yin fitsari shine sai su kama shi to menene makari game da haka duk sanda ka zo zaka tsuguna annabi sallallahu alaihi wasallama yace sitirar da ke tsakaninka kariyar da ke tsakaninka da shaidanin aljanu shine bismillah to sa'an nan kuma sai aka samu a aikace annabin zai shiga ban daki yana yin Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'isi Allah ka tsare ni daga shaidanu maza da mata mun fahimci wannan da kyau ko to ashe wannan ya nuna mana ba sai lallai in zaka shiga ban daki kadai ba ko a bakin kwatami ko a ina zaka tsuguna fitsari ko kashi sai kai wannan mun fahimci wannan da kyau ko don ita waccan da ta ce ta shige ta ta ce kusa da wani lalle ne ta tsuguna ta yi mata fitsari ashe wai uwarsu tana zaune a kusa da wurin shine ta fesa mata wannan fitsari to shine nan kaga ibnu taymiya gashi yau kamar shekaru 600 yake faɗi ya ce ko ya zama mutum ya ainihin je zai yi fitsari su kuma sai su ɗauka ya zo da gangan ne ya zo cutar da su ne wa in ma bi sabbi ma in ha ko kuma su yi tsammanin ainihin wato ya watsa ruwan zafi sai su tsammaci su ya watsawa shi kuma bai sani ba kamar wata aljana za ku ji a cikin kasar da ta kuma tana faɗi wadda ta musulunta sunanta ya zama Fatima ta ce sun yi kwalliya tas za su tafi gidan goge tana tsaye tana jiran ƙawayenta sai wannan mata kawai sai ta ɗibo ruwan wanke wanke sai ta watsa mata ta ce na duba na duba na ce yarinyar nan ta yi min wulakanci amma zan rama sai sun sai sun dawo tukuna aka je aka canza kaya aka tafi gidan goge aka dawo yadda waɗannan yan iska suke iskanci su ma su ne shugabanni ai ta jawo gidan goge shine ta zo ta shige jikinta to ba kariya mutane da safe ba za ka yi azkarus sabah ba za ka yi azkarul masa la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu huwa ala kulli shay'in qadir kafa ɗari manzon Allah yace za a rubuta maka lada za a yafe kurakuranka za a ɗaukaka darajojinka za a ainihin sanya maka kariya a wannan wuni daga shaiɗanu to gari ya waye shikenan ga tashar FM yanzu ta kamo har Zariya. kana kamawa ta tas ta tas ane maka disko shikenan da wannan ka fara da shi ka rufe to kai ma ka zama shedanin kanka Allah ya kiyaye to shine yace wa in ma bi qatli ba'dihim ko kuma wani mutum ya kashe wani aljani yana kashe shi shikenan sai wani dan uwan wannan aljani ya make shi menene misalin haka ya faru kamar yadda al-Imam Muslim ya ruwaito da isnadi sahihi wani saurayi a zamanin Annabi sallallahu alaihi wa sallama yayi aure sai ana yakin Khandaq ghazwatu Ahzab shine sai wannan saurayi rana ta saki sai Annabi ya ce to kaje ka gano amaryar ka mana har ya juya zai tafi sai Annabi ya ce ka dauki takobi mana tunda ana halin yaki ko makiya za su gamu da kai ko da ya tafi gida yana zuwa sai ga amarya ta fito kofar gida sai zali takobi zai maka mata sai ta ce tsaya shiga cikin gida ka ga abin da ya koro ne, yana shiga sai ga maciji ya fasa kai a tsakar daki saurayi ya zare takobi ya make takobi ai ya make maciji sai suka ainihin faɗi tare aka ce da shi da macijin ba a san wanda ya riga wani mutuwa ba to shine aka ce ma'anar wannan shine wani aljani ke tsaye kusa da wannan aljani dan uwan shi da ya zama maciji yana ganin wannan saurayi ya make mai dan uwa ya kashe shi kuma sai ya kashe shi shine suka tafi tare to dan haka duk sanda kaga maciji sai ka bi wancan ladabi da muka faɗi tukuna sa'an nan sai dai dan wannan gajeren maciji da muka faɗi je shi annabi ya bada doka kai tsaye in an ganshi ainihin wato sai ainihin a kashe shi saboda shi mugu ne yana da cutar da ake kira al'ainu al'ainu cuta ce wadda yake mutum yana da ita aljanu na da ita macizai kuma irin wannan gajerun macizai suna da ita shine abin da bahaushe yake kira kambin baka wannan ya sha bamban da maita maita wata matsala ce daban ta sha bamban da ainu al'ainu ana kiran shi kambin baka da hausa larabawa suna ce mishi kambin ido to mutane suna da irin wannan larurar ba mai ta bace ita daban za ka ainihin iya kasancewa kana da ita kai ma baka sani ba shi yasa ake so da ka ga abu ya baka sha'awa sai ka ce Allah ya sa albarka me yiwa wannan abu ka gan shi ya baka sha'awa baka da halin siyan shi ko budurwa ce baka da halin ta sai kai tsaki kai tsu aikin banza zai ta faɗi nan tana shurereniya haka wani sahabi ya zo ya ainihin tuɓe rigar shi zai wanka kawai sai wani sahabi ya ce kai amma tun da nake ban taɓa ganin mutum mai kyakkyawar jiki da fata irin naka ba kawai sai wannan sahabi ya faɗi yana birgima zai mace aka je aka gaya annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce kuna tuhumar wani akan shi suka ce eh Amir ibn Rabi'a shi ya ce kaza ya ce kaza annabi ya sa aka kira shi annabi ya mishi faɗa ya ce da kaga jikin shi yayi kyau haka dan me baka ce Allah ya sa albarka ba ya ce ka je ka yi wanka ka kawo mana ruwan ya je wanka ya kawo ruwa aka ba wannan sahabi ya sha yi wanka shi kenan sai warke don haka ya faru makarin al'ainu kenan in an san wanda ake zargi in ba a san wanda ake zargi ba sai a dafa wannan goshi na mara lafiya a karanta fatiha a karanta ayatul kursi sa'annan bismillahi arqiq wallahu yashfik min kulli da'in yu'zik wa min kulli nafsin aw aini hasidin allahu yashfik اللهم rabban nas أذهب البأس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقم أعيذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة دباكي دي wannan daga manzon Allah yazo yana nan cikin Bukhari da Muslim da ainihin muwatta ta al-Imam Malik da Musnad na al-Imam Ahmad wannan shine makarin wannan in ba a san wanda ake zargi ba mun fahimci wannan da kyau ko jama'a to sa'an nan sai wannan sahabi annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce to ku sani akwai ƴan uwanku aljanu sun zo nan garin Madina don haka duk sanda kaga maciji to ka nemi izini wasu suka ce macizan wannan ya shafi macizan Madina ne amma malamai suka ce duk inda maciji yake dan haka takan faru in ka gan shi sai kai na maza ka tsaya gefe guda bawan Allah kana tsorata muka daina zuwa nan mun fahimta ku in ka sake ganin shi haka ran da ka sake ganin shi na uku in za ka kashe shi ka yi bismillah haka tsaka aljanu suna rikida su zama tsaka in za ka kashe tsaka shari'a ta ce da an ga tsaka a kashe saboda tsaka muguwar dabba ce muguwa ce duk sanda ta samu gari a buɗe ko gishiri sai ta birgima a jikin shi muguwa ce kana ci shi kenan in Allah ya nufa sai ka kamu da cutar kuturta duk sanda kake kwance ta zo ta same ka kana hura idan ka fu haka shikenan sai ido ya makanci dan haka duk inda ka ganta sai ka kashe ta kiyayya ta isi kiyayya tsakanin mu da tsaka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya bada labari cikin sahihul bukhari da sauran tafai ingantattu annabi ya ce lokacin da aka zo aka saka annabi Ibrahim a wuta duk dabbobi suna kawo gudunmawa kashe wuta amma ita tsaka tana kai gudunmawa tana hurawa saboda harshenta ma'ana akwai dafi tare da ita tana busawa dafin yana zuwa yana zama kamar wani chemical mai zafi yana ƙara hura wutar to shi yasa da an ga tsaka sai a kashe ta jama'a mun fahimci wannan da kyau ko to wannan a takaicen takaitawa kenan sai ibnu taymiya ya ce wa in wa in kana al-insiyu la ya'rifu zalika ko da shi mutumin bai san haka ba baka san ka watsa ruwa ga aljani ba duk sanda zaka watsa ruwa sai kai bismillah in suna wurin sai su baka wuri mun fahimci wannan da kyau jama'a duk sa'an da gida ne ka siya za a tare ka yi karatu na alkur'ani musamman suratul bakara ko ka kawo kasar na suratul bakara ko kasar na karatun qur'ani kana sawa gida ne aka zo za a gina an sai saura haka sai a yi bismillah za a fara share-share amma ka je ka kira yan iska yan kwaya sun zo suna a shari'a suna maki abubuwa shi kenan aljanin so da yawa sukan ce to mun rasa inda kuke son mu je muna zaune a wuraren mu kun kore mu bishiyoyi kun tsare kun yi icen wuta mun shiga jikin mutane kun ce mu fita ina za mu tafi to duk inda kace zaka za a iya korar su bar wannan wurin karatun alqur'ani yana maganin su musamman suratul baqara suratul baqara musamman kuma ainihin ayatul kursi mun fahimci wannan da kyau jama'a to saboda haka ka ji tsalle za ka yi tsaka tsallaka wani wuri mai wa suna nan zaune sai kai bismillah sai su baka wuri dokin kofa din nan da za ka ji dattawa suna cewa a daina zama dokin kofa mazaunar su ne ba kyau a zauna dokin kofa saboda mazaunar su ne so da dama mutum yana zaune dokin kofa sai ga an ɗauke shi an yi wurgi da shi duk yana faruwa shine sai ya ce wa fil jinni jahalun wa zulmun ibnu taymiya ya ce ka sani dai cewa su aljanu akwai jahilcin tsiya a cikin su kuma akwai mummunan zalunci ai mu ma mutanen haka to amma sun fi mu dai ko jahilcin su da zalunci yasa ba su da hakuri wa yu'aqibunahu bi aksara mimma yastahiquhu sai su wa mutum ramuwa fiye da abin da ya cancanta ma inda ma za a rama din ne wa qad yakunu an abasin ibnu taymiya yace wani lokacin aljani yakan shiga mutum saboda kadai ya wasa da shi kawai yadda ka san ake wasa da kura ko biri din kawai in ya ganka wani gandame man kato ne ga kanan sai rinka wasa da kai yana maka ka da kasa sai koma jefe guda yana dariya akwai wani aljani da ya shiga jikin wani ya ce a ƙauye ne ƙauye kasan ana zuwa wasan yan mata ana sha'ani wani nan zai samu budurwar shi a shi wannan aljani ne ya rikida ya zama mutum yana taɗi da wannan budurwa wannan katon ƙauye ya zo ya matsa ya karɓe ta ya janye ta shi kuma shine ya sufa ya shiga jikin shi shikenan kawai duk sanda ya zo sai dauke shi ya gurza shi da kasa ya ta gurza shi gashi nan duk ya mishi abin nan wasu tsaga gashi shi ba ba nufi ba ba barbare ba <laughs> ka gani sai ne yace wa kad yakunu an abasin minhum wani lokacin kawai wasa za su so su yi da mutum wa sharrin wani lokacin sharri bi misli sufaha'il insi yadda dai ka san wawaye da mugayen mutane suke haka su ma aljanu a takaicen takaita abin da ibnu taymiya ya faɗi kenan a cikin wannan littafi mun gane wannan da kyau ko to sai ka sani da cewa lallai babu shakka game da cewa eh gaskiya kam aljanu ainihin wato suna ainihin iya shiga jikin mutum Allah ne yake ba su iko akan haka mun fahimci wannan da kyau ko sa'an nan wani lokacin Allah zai jarabce ka ne ya ba su iko akan ka wallo ma'ana lafiyar ka lau ba wani saban Allah da kai dan Allah ya jarabce ka da cuta ce wani lokacin kuma zai zama saboda ka kaucewa dokar Allah ne ina ne muka samu misalin Allah zai jarabce ka ba tare da laifi ba aljani ya taba ka shine kamar annabi ayyuba Allah madaukakin sarki ce wazkur abdana ayyuba ka tuno bawan mu annabi ayyuba Izna da rabbahu lokacin da ya kirayi ubangijin shi anni masaniyar shaytanu binusbin wa azab cewa shaytan ya shafa min azaba yana wahal da ni a cikin hadisi sahihi da al-Imam Ahmad ya ruwaito a cikin Musnad annabi ya ce sai da annabi Ayyub ya shekara 18 a zaune saboda wannan taba da aljani ya mishi sannan Allah ya ba shi sauƙi. Qur'ani ya ba mu labari cikin suratul Sad to in ka fahimci haka sai ka san wannan ainihin larura ta shiga aljanu tana da magani wadda sunna ta kawo ta hanya aje a yi karatu mara lafiya ya samu sauki ya warke to wajen wannan fitar da aljani din ya halatta a zagi shi aljani din ya halatta a doki shi aljani ɗin dalili akan haka shine yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance na yi annabi yana yin duka hannun shi yakan dunkule haka ya rinka cika dunduga kwankwason mara lafiya dukan yana karkewa ga ainihin wannan mara lafiya a aljani din eh, yana karkewa akan aljani ɗin sa'an nan la'anta annabi yakan yi la'anta Allah ya la'ance ka ina la'antar ka haka to ya halatta za a iya zagin shi gwargwadon yadda aka ga zalunci in ya kama a zage shi a zage shi in ya kama a dake shi a dake shi ko la'anta mun fahimci wannan da kyau ko di ya tabbata annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yakan yi amma ai ka san ba za ka hada karfin imanin annabi da karfin imanin limamin garin ku ko malamin garin ku ba ko annabi yana zuwa yin bismillah sai ce ukhruj adu wallahi da sunan Allah kai makiyin Allah ka fita manzon Allah ke magana da kai shikenan sai ya fita to amma in kai ka zo kana yi sai ka hada da duka ka yi ta karatu murya ka ta dishe an ta wahala saboda karfin imanin ka ba ɗaya da na annabi sallallahu alaihi wasallam mun fahimci wannan da kyau sannan cikin limaman musulunci an samu waɗanda suke kamar al-Imam Ahmad ibn Hanbali duk suna yin irin waɗannan abubuwa a zamanin al-Imam Ahmad ibn Hanbali aka samu aljana ta shiga wata mara lafiya a gidan sarkin garin su sarkin Iraq al-Imam Ahmad ibn Hanbali yana gida ya aiko cewa aka aiko mishi cewa ga wata aljana ta make wata yarinya tana ta surutu a bakinta al-imamu ahmad ya ce a je a gaya mata cewa ahmad ya ce ta fita ko kuma in bata fita ba ga wannan takalmi a kwada mata dunduniyar wannan takalmi su saba'in ta ce wane mutum ai dole mu biyayya ga imamu ahmad ko da cewa mu ba ƙasar iraki za mu bari tunda yana bin allah me zai hana mu bi shi to zamanin imamu ahmad ya rasu aljana ta sake dawo wa yarinya sarki ya aiko wani almajiri na imamu Ahmad cewa ka zo wannan almajiri ya zo da kanshi kaga bambancin imanin kenan da ya zo aljana ta ce ba za ta fita ba imamu Ahmad ma yawa Allah ta'a ne ba karatun ba ne kawai Yawa Allah ta'a shi yasa muke mishi ta'a kai baka isa ba ba za a fita ba dole ya kyale ta dama ai ba karfin tsiyarka ba aljani wasa ne bin Allah da kake ne zai sa Allah ya taimake ka Allah ya ɗora ka akan shi shi aljani fasiki ne azzalimi kai ma in ka zama fasiki azzalimi wa kazalika nuwalli ba'd adh-dhalimina ba'dan mun fahimta shi yasa Allah madaukakin sarki ba zai baka nasara akan shi ba matukar ka zama kai azzalimi ne in ku ga kai azzalimi ne kai fasiki ne Allah ya dora ka akan shi to shine wannan aya ke magana ka zama ainihin Allah yana jarabtar ka kenan Allah ya shiryar da mu to sa'an nan bai halatta maka kana kokarin fitar da aljani aljani ya faɗi wata bukata a biya mishi ba ya ce ba zai fita ba sai an sai kaza sai an sai farin zaki sai an yi kaza sai an yi kaza shi yasa wallahi wannan matsala kullum muke faɗi ba kowa ne ya cancanta da ya kutsa kanshi cikin wannan matsala ba in ba haka ba sai ka je ka kutsa cikin wannan matsala ka rabu da imaninka kana kokarin ka fitar da aljani ko kuma aljanin ya fita daga jikin wannan mara lafiya ya dawo jikinka ko ya dawo jikin kuma wani ɗanka ko matarka kenan matsala ta dawo kusa kenan Allah ya kiyaye to shine waɗannan a takaice takaitawan al'amura waɗanda ainihin za a iya faɗi sha Allahu ta'ala wannan matsala ta sharhin wannan hadisi ta ƙare mai son cikakken bayanai da sauransu sai je nemi kasar goma sha ɗaya aka yi na muhabara a kwangoko ko to sai je nema da na bidiyo da na kasar na rikoda sai je samu sha Allahu ta'ala a yanzu abin da ya cancanta mi shine alkawarin da muka yi za mu cika sai dai wannan alkawari gashi yanzu kasar na farko ya ku cika ana ga za a samu dama irin ta jiya a yi biyu to lallai za a tattauna dama akan hadisin da muka yi magana a ran nan cewa game da azabar kabari ko da muka zo muna sharhi annabi sallallahu alaihi wasallama cikin soyayyar da yake mana da ƙauna da yake mana shi ya gaya mana yadda ma za a yi maka tambayoyin da irin tambayoyin da za a yi maka in ba annabi ba wanda malami yake wannan duk duniya jarabawa za a yi maka kuma a baka tambayar a gaya maka amsar kuma a gaya maka sanda abin zai faru sannan a gaya maka yadda za ka yi ka kiyaye abubuwan wannan jarabawar ba hadda take bukata ba amma abin da take bukata shine bin Allah shine zai taimake ka wajen cin jarabawar mun fahimci wannan da kyau ko to shi yasa zamu dan tattauna ainihin waɗannan matsaloli insha Allah wannan hadisi da zamu karanto malamai da dama sun fitar da shi kamar al-Imam Abu Dawuda da al-Imam hakim da Abu Dawud al-Tayalisi da al Ahmad da al Abubakar al-Ajuri cikin littafin shi a sharia al nasai da Ibn maja ma sun fitar da wani bangare na wannan hadisin amma gashi zan karanto mana ne da cikakkiyar riwayar shi wanda Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani ya tattara ya zuba a cikin wannan littafi nashi a cikin ainihin matsala ta ɗari ɗaya da biyar shafi na ɗari ɗaya da casa'in da takwas sai mu saurara mu ji. <coughs> hadisi ne mawa karanta ran nan wasu ba san hadisin ba an karanta shi ne yana da kyau a dan maimaita annabi in yayi tahiya sallallahu alaihi wasallama yayi salati to kafin yayi sallama akwai addu'o'i da yake daga ciki yakan yi Allahumma inni a'udhu bika min azabi jahannama wa a'udhu bika min azabil qabri wa a'udhu bika min fitnatil mahya wal mamat wa a'udhu bika min fitnatil masiihid dajjal to azabar jahannama da azabar kabari da fitinar mutuwa da rayuwa da fitinar dajjal to shine muka ga yana da kyau a dan tsaya a dan tattauna game da azabar kabari din mu ji menene manzon Allah ya ba mu labari game da azaba da ni'imar kabari kuma me yasa annabi yake roƙon Allah ya tsare shi daga waɗannan abubuwa ashe zaka san matsalar na da girma to a Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani a cikin wannan littafi nashi yace ويجوز الجلوس عنده أثناء الدفن بقصد تذكير الحاضرين بالموت وما بعده idan aka je maƙabarta aka samu ana cikin haƙan ƙabari, ko kuma bayan an haƙa kabari kafin a yi addu'a to za a iya zaunar da mutane a yi musu wa'azi saboda a lokacin kowa hankalin shi ya dawo ga mutuwa amma an miƙe masallacin anguwa ku ne maka wazi kana da yanci a tabi'ance yadda mutane suke ka tashi ai faɗa da kai kai musu amma nan makabarta ce ga ka ga mutuwa kusa to shine yace ya halatta a zaunar da mutane lokacin da ake binne mamaci a yi musu wa'azi a tunasashe su game da mutuwa da kuma abin da zai biyo bayan mutuwa din li hadithil bara ibn azib qala hadisin bara'u dan azib shine dalili akan haka bara'u dan azib wani sahabi ne yace خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار يتي من فتا جنائز ونمت تكن متانا مدينة فانتهينا إلى القبر ولما يلحد ولما يلحد yace muka je muka iske a lokacin nan ba a gama haƙan kabari ba fajalasa rasulullahi sallallahu alaihi wasallama mustaqbil alqibla sai annabi ya zauna ya fuskanci alqibla duk inda annabi yakan zauna yakan fifita alƙibla fiye da komai addu'a wannan ka sani da cewa addu'a makaruhi ne ka kalli wani bangare ka yi ta sai dai ka kalli alƙibla shi yasa ko mamaci aka gama rufewa in za a addu'a kowa ya daga hannun shi ya kalli alƙibla kamar mu nan Najeriya a ce gabas mun fahimta addu'a ce za ka yi a ko ina ne sai ka kalli alƙibla abin da sunna ta nuna kenan cikakken bayani yana cikin wannan littafi ahkamul jana'iz da kuma littafin qa'idatun jalila fi tawassul wal wasila mun fahimci wannan da kyau ko sa'an nan yana daga tambihin da ya kamata mu yi ko da yake yanzu duk wani sharri da aka yi mana mu yan izala waɗanda aka yi sharrin wasu ma sun izalance su ma yanzu ko to amma yana da kyau dan har yanzu akwai dangin mu mutanen ƙauye da ake yaudarar su ana cewa wai mu yan izala muna kwantar da mamaci ya kalli yamma to wannan ƙarya ne mu ne yan izala gashi bakin mu ne yake faɗi yanzu kasar yana ɗauka kwantar da mamaci muke kalli alƙibla gabas wajen sallah ne a cikin kabari ne har addu'ar mamaci in muka zo za mu mu gabas muke kallo ba irin kuku da kuke kewaye kabarin ba ma mu gabas ma muke kallo saboda girmama gabas karewa kenan ko alƙibla hatta a sallah manzo Allah ya kana kau da kanka haka sai Allah ya kau da kai shikenan kana waiwaye ɗan kaɗan sai Allah ya baka wuri shikenan sai shedan ya dafi makon sai ku ci gaba kabli da ba'adi ba'adiyat da qabliyat sun same ka mun fahimci wannan da kyau to kun ji kuma yana cikin aƙidar mu mu ɗan izala idan da a ce za a rufe mamaci ya kalli wata jiha ba alƙibla ba to sai an ƙwaƙulo kabarin shi an kwantar da shi ya kalli alƙibla da za a yi wa mamaci sallah ya kalli wata jiha ba alƙibla ba to wannan sallar ba ba sai an sake ta to suwaye suka je suka ce muku wai muna kwantar da mamaci ya kalli yamma muna kwantar da mamaci wurin sallah ya kalli ainihin yamma duk baki ɗaya waɗannan mutane makaryata ne mu ne musu addu'ar Allah ya shiryar da su in Allah bai shiryar da su ba Allah ya nufe su da ainihin wato tonan asiri asirin su ya tonu Allah ya shiryar da mu to shine yace annabi ya zauna ya fuskanci alqibla wajalasna hawlahu mu kuma muka zauna muka kewaye shi wa ka'anna ala ru'usina at-tayr ya ce ka ce tsuntsaye aka ɗora mana a kanmu saboda natsuwa in aka ce an ɗora tsuntsu a kanka in kai motsi zai tashi wace irin natsuwa za ka yi tana da yawa ya ce to haka suka zauna haka haka sahabbai suke zama a makaranta annabi na karantar da su to yanzu ka zauna ka ga yadda ake majalisi na ilimi wannan yana gyangyaɗi wannan yana bacci wannan yana tusa wannan yana cin gyaɗa wannan yana shan rake kuma wai majalisi na ilimi Imam Malik in ya zauna zai karantar da hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallama za ka yi mamaki ka karanta a shifa aka ce yana da baiwa da take tsaye a kofar gida ana zuwa aka ce ana sallama da malam sai ta shiga ta ce ana sallama sai ta koma wurin mai sallama ta ce malam ya ce a tambaye ka ka zo tambayan matsaloli ne fiqhu ko matsalolin arabiya ko kuwa ka zo tambaya hadisi ne in ya ce matsaloli ne na yau da kullum kawai ya zo tambaya sai imam malik sai ya fito a yadda yake shi ansa ya tafi in kuwa ya ce ai na zo tambaya ne game da hadisi sai imam malik ya ce to a ce ya je ya shiga masallacin annabi ya zauna wannan mutum tunda imam malik a madina yake mun fahimta ko sai ya shiga ban ɗaki ya yi wanka ya canza riga ya fesa turare ya yi naɗi a kawo kujera a ajiye sannan ya zauna dan hadisi ɗaya dan ka san yadda suke girmama manzon Allah sallallahu alaihi to ina aka bar wasu malikiya suke nema su lalace kuma suke faɗa da hadisi saboda Allah imamin malikiya kun je yadda yake girmama hadisi in aka ce kai kuma kana cewa kai ba maliki ne kai kuma kafi kowa faɗa da hadisi imam malik ba zai karɓe ka a malikiya ba to shine sai ya ce wa fi yadihi udun yankutu fil ardi annabi yana rike da wani tsinke ko ice a hannun shi haka yana caccakar kasa faja faja'ala yanzuru ila samai wa yanzuru ila al-ardi sai annabi ya daga shi haka ya kalli sama sai kuma ya kalli ƙasa waja'ala yarfa'u basrahu wa yakhfiduhu salasan annabi ya ɗaga ainihin idan shi sama sai ya sauke ƙasa har su uku ya haka su dai suna zaune suna tsira mishi ido su duk abin da annabi yake suna nan suna kallo mun fahimta ko ya ɗaga kai haka ya sauke ya ɗaga ya sauke har suna kirgawa suka ce suka ga uku faqala sai annabi sallallahu alaihi wasallama ce ista'izu billahi min azabil qabri ku roki Allah ya raba ku da azabar kabari marrataini ni salasan so biyu ko so uku annabi ya faɗi wannan kalma thumma sa'an sa'annan sai annabi ya ce Allahumma inni a'udhu bika min azabil qabri ya Allah ni dai ina roƙon ka tsare ni daga azabar kabari ai kowa ya san mustahili ne ba zai yiwu ba sam Allah ya wa annabi azabar kabari ko to amma shi da kanshi yana roƙon Allah ya tsare shi daga azaba kabari to sai malamai suka ce me yiwuwa Allah ya nuna mai wani kabari ne a lokacin ane mai azaba domin Allah yakan ba shi labari ko kuma ya nuna mishi kai tsaye wani lokacin sallallahu alaihi wasallam